العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا عشرين له قدوة ذو القعدة حجرا منزون الله صلى الله تعالى عليه وسلم dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu daidai da hudu ga watan bakwai miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya Allah ta baraka wa ta'ala muke roƙo da dace da duniya da na lahira domin sarkin sunayensa muna da cikin wannan littafi al wanda fi bayani kafirin min al-akhta'i sha'iya, wanda yana bayani akan kurakurai da yawa waɗanda suka wasu. a yau za mu tashi akan kuskure na wanda ake cikin babin sallah ko wanda ya shafi sallah daga cikin kurakurai nan ba ta 35 kenan farqa'atul asabi shine ya yatsu yana daga cikin kuskure mutum yana cikin sallah ya rika karya sun suna ci a wasu ma suka tun daga lokacin da mutum ya alwala ya taso zuwa masallaci to ba zai rika sanya yatsunsa yana as yana kakkarya su kuma in ka lura wannan abin za ga da yawa musamman ma sallah asuba wani har da wuya da kawawu yake kakkaryawa gaba daya da wuya da kawawun shi duk zai motsa ka ji kararas ya yi da kafafu ya yi da hannuwa kai ka ce sallar dabba aka gama ba daidai mani wannan su'ul adab ne cikin masallaci bai kamata mutum ya haka ba balle kuma ana cikin sallar ma mutum kaji kawai ya karya ya san ya ce kas kas ba daidai bane wa zalika min makaruhatus sala al manhi anha wannan yana daga cikin abubuwan ki wanda ake a cikin sallah wanda an hana amma al abin da yasa aka ce kada aka karya faqad rawa ibnu abi shayba bi isnadin hasan an shurba maula ibnu abbas ce shi wannan yake ba an ruwaito ibn abi shayba bi isnadin Hassan da isnadi mai kyau an shuba maula ibn abbas Kala sallaitu ila jambi ibn abbas na yi sallah a gefen abdullahi dan abbas fa faqatu ashabihi sai na kakkarya ya suna falamma qadaitu salah lokacin da ya aka gama sallah sai ce la'un malak kamar a ce kai kau zagi ne an ma gane ko sai a ce kamar a ce kaniyanka ya za a ana sallah ya ce ya ce a yi tafkawo a sahabi aka wa an tafi sallah za ka rika ya yasi bayan kana cikin sallah kuma kenan babu رجع منكر كيان وقد a النهي anil الفرقعة مرفوعا shi game da wannan kakkarya min hadisi ay aliyin inda ibn majah lakinnahu da'ifun wa mun munjabar wannan shi yayi rauni wa dai ka ai wannan sai kuma nas da tashbikul asabi fi salat tashbik shine asa sa yatsun kuma cikin wasu mutum ya haɗa tsun sai ya saka cikin wasu kusan manan su ɗaya ne wani zai saka din ai sai ya saka ne yake yin kararar din to duka an hana wannan ma a wani wurin da muka karanta can ne da atur rasul ashabi sallallahu alaihi wasallam shi annabi da ya hana wani din cewa ya kada ya yi wannan haɗaya sannan ya matsa su ya su wuri sai ce wannan yin haka yana daga cikin aikin shaidan saboda haka a daina kwaikwayon shi wawa من المكروهات ba ba, كعب بن عجرة قال سمعت رسول الله صلى na ji manzon Allah yana cewa idza tawadda'a hadukum idan ɗayan ku yayi alwala kuma faraja amidan ila salat sannan ya fita yi nufi masallaci fala yashbikanna ay baina aydi yadayhi fa innahu ay kada ya ko ay fala ya kanna kada ya kuskura ya sanya wannan tsakanin yatsu yashbakanna ne fala yashbakanna baina yadayhi kada ya haɗa tsakanin yatsunsa ya rika abin nan ba ya rika fada hannuwa fa innahu fi salatin domin yana cikin sallah ne sa wannan a wannan ya yatsu kada a yi rawahu ahmad wa abu dawud wa tirmidhi wa fi isnadihi ikhtilafan wa rawa ad-darimi wal hakam wa ghayruhuma an abi hurayra marfu'an idza tawadda ahadukum fi baytihi idan ɗayan ku ya alwalla daga gidansa sun ma'atal masjida sannan ya taho masallaci kana fi salatin hatta ya raja to hukuncin sai yana hukuncin mai sallah ne har sai ya dawo wala yaf'al hakaza kada ya haka ya sa ya tsunsa haka ai shabbaka na asabi ya haɗa kada yi wa za su rahi wa na duhu a sihha to wannan suka ce wato kenan ya nuna idan mutum ya shiga fito daga gida ya yi alwala hukuncin mai sallah shi yasa ake so ya tafi da natsuwa kada ya rika surutu kada mutane su rika tare shi shi kuma kada ya tsaya lokacin ka riga ka yi himman masallaci zaka duk wata gaisuwa da za a yi wani ya tare ka a hanya ce dama yana son ganin ka bai tashi ganin ka ba sai bari sai bayan sallah domin wannan zai ma sanadin ko dai ka rasa tahiyatul masjidi ko kuma ka rasa kabbara harama ma yin abu yayi muni ko kuma har ka rasa raka'a mata dalilin wannan sau da ka wanda sai ya tarbe sa bai neme ka ba ta sai da ganka arha sai yawa assalamu alaikum dama ko ina son ganin ka ina dama a ina wani ko tambayi ka roƙonka ma zai a hanya haka yake sai ya ganka kawai ya tare ka ya ce dama ko ka na zo a ina ka san ne da ka zo wurina ƙarya ne ka ina wurina ka zo ai da ba nan za mu haɗu ba in ka ga dama ka bashi amma dai ba ka ya zo ba haka zai ta tare kowa yana ta dama ka na zo to ko ba ka ya zo ba to balle wanda zai tare ta hanyar masallaci a tsara zai ma ba wani kirki kakka zargi tunanin ai wannan aikin da ke gabanka ya fi kowane muhimmanci aikin Allah in ya haɗu da na ɗan adam ana danne na Allah ya danne na kowa sau da aka tunda zaka masallaci ne ka je ka samu raka'a biyu raka'a biyu fa ina maimaita mana maganan nan kai wallahi ba raka'a biyu ba kun ga duk mutumin da ke makabarta ran nan muka karanta da zai ce a bashi sakon ɗaya ya dawo duniya da ya ji daɗi saboda a sakon ɗaya ɗin nan da zai nema kun san abin da zai so yi malam sani ya zo ya ce subhanallah ya koma lahira wallahi ya ce a bashi duk duniya da abin da ke cikinta a bashi sakon ɗaya kawai ya dawo ya ce subhanallah sannan ya ƙara mutuwa ya ce a bashi duk duniya da abin da ke cikinta ba mu je lahiran ba ne shi yasa muke ganin kamar wasa wanda duk ya je lahira yanzu da za a bashi sakon ɗaya ya dawo duniya ya ce subhanallah ko ce alhamdulillah ko ce allahu akbar wallahi ya fi masa annabi ma ba ma an je lahiran ba shi ya ce in tashi in samu in ce subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar ya ce ya fi abin duk duniya da abin da ke cikin duniya so ɗaya mutum ya kwaji wannan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar ya fi duk duniya da abin da ke cikinta imamuna malik ya ce in ka ce subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar la haula wala quwwata illa billah a wata riwaya a tashi ya ce la haula wala quwwata illa billahi al-ali azim wannan shine albaqiyatu salihat duk wanda ya je lahira yana da irin waɗannan ana sa zai tsira saboda yana da abu mai wanzuwa wanda Allah zai aje su su yi ta girma su yi ta girma su yi ta girma mu ya je ta da su fiye da tunanin kwakwalwar sama amma shi dan zai bari shi dan ya ga hanyar da za a samu a tsira lahira kuma ya bari mutum ya yi a fatan da zai bari ba to balle sallah raka biyu wanda in kai biyun duk sun haɗa waɗannan abun gaba ɗaya cikin raka abin nan kayi su cewa aka in baka samu ka ce subhanallahi so kaza ba alhamdulillah so kaza ba allahu akbar so kaza ba ka faɗi ba la ilaha illallah so kaza duk baka faɗe su ba a rana yi sallah raka'a biyu duk ta kwafe masu wannan kana yi so ɗari wannan kana yi so ɗari wannan kana yi so ɗari yau sai ka tashi da hidimomin ka da yawa amma kana da minti biyar minti biyar ba zai ishe ka duka waɗannan ɗari ɗarin nan ba yi sallah raka'a biyu kai ta iya ka sallame duk ta tsaya makwafin waɗancan da baka yi ba to ya ka gani mun karanta nan sahabi ne ya je makabarta gyaggyaɗi ya kama shi a makabartan ya ga wasu da ya sani aka nuna masa su daga wannan ɗan gyaggyaɗin ya gansu ya ce ya kuke ya ce duk wanda ke makabartar nan yau yana nadama da za a ba shi dama ya fito duniya ya sallah raka'a biyu ya ce da ya fi a bashi duk duniya da abin da ke cikinta da aka kowane nan na nadama sai dai ku kuma ga kuna wurin da ya kamata ku yi amma kuma shagaltattu ne ku sau da aka kowa da ya yi da lala to haka za a yi ta tafiya wanta ya shiga ya je tanye da nadama wanta ya shiga shi ya sa bayan Allah su suka gane wannan imamun nawawi da ya buɗe littafinsa zai fara riyadun salihin bayan yayi mukaddima ya zo ce inna lillahi ibadar futana طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا yace inna lillahi ibadan futana Allah yana da wasu bayi masu hankali masu kwakwalwa tsallakun duniya sun saki duniya gaba daya wa khaful fitana suka ji tsoron masifan fitinanta nazaru fiha sun tsaya sun kalli duniyar nan sosai falamma alimu annaha laysat bihayyin waqanan yayin da suka gane cewa ba wurin zama bane ga duk wani rayayye wata rana sai ya fita jiki ta aluha lajatan sai suka maida ta kamar teku ce kawai wurin tsallakawa wa ja'alu salihal a'mal fiha sufuna ka sanya kyawawan ayyukansu a ciki su ne jirgin ruwan da za su shiga su tsallaka sau da kasance suka ɗauki duniya kawai wata matsallaka ce kawai kai aiki ka samu abin da za ka tsallaka ciki shi ne jirgin ruwanka duniya kamar jirgin ruwa ce saboda haka abin tsallaka ta cikin jin daɗi shi ne jirgin ruwan da za a hau to jirgin ruwan nan ko shi ne kyawawan ayyuka in ko ba haka ba za a je a yi kuka nan muka yi maganin cewa waɗanda suka ƙi abin da ya cancanta suka je lahira suka yi ta kuka sai sun yi kuka sai suna zubar da hawa ya ayya koma jini kukan jini za su so na dama ga dama an samu bai aiki da ita aka ce wallahi da za su yi kukan nan hawayen nan ya taru to zai sa jiragen ruwa su rika kwale-kwale su ta tafiya cikin tarin hawayen su da suka yi kuka saboda bala'i tunda hawaye har ya kare jini ya da ya koma jini kukan jini in ka ji kukan jini a lahira za a yi kukan jini da wanda ya sakaki aka nuna mai ga hanya ya gibi sau aka ba wasa da sallah duk wanda zai ma wasa da ita kakka kowa ne ne ka kyale shi ka taho za ka masallaci za ka je ka samu raka a biyun ka a wataƙila har ka samu huduma wani ya tare ka ya ce kai yake so ya gani ka ce mai bayan zuba yana so ya gan kai jira ka tun da shi ke nema ya jira ka kai sallah in shi ma ba zai ma sallah ba ba uwanka da shi kawai kai tahowarka gaisawa ko mutane ka tara sun yi cintunan a hanya ka taho masallaci ka ba su haƙƙin su na shari'a assalamu alaikum to wa alaikum assalam malam ba ka tsayawa gaisa ka tun hmm, kai banza da su kawai ka ci gaba da tafiya ba dai ka yake shari'a ba tsayawa wannan musafahar a gaggaisa duk ba ta kai raka'a biyun da zaka je kai a masallaci ba ba a biyar su to ba a gaisa ba a gaisawa ku mun dawo ku ci gaba da zama mun dawo mun gaisa amma ba yanzu ba ka rasa kabbara harama ai kabbara harama ba ka cikin masallaci a saharar da kai ya fi duniya da abin da ke cikin duniya to balle ha ai fatiha ka zo ba nan muka karanta kuma kuma manta ba khalifa umar bin abdulaziz aka ce ya tura ɗan shi madina yana karatu kun san dama shi malami ne sai da yi karatunsa madina ya zo ya zama gwamna a madina ya zo bayan nan kuma ya dawo zama khalifa ya ce kuma ba ruwan shi da wannan an kira shi ma an ce ya khalifatan la alal ardi ya ce kuka mm, mm, ƙara ce min khalifa ya ce ni an haife ni a gidanmu ina yaro ana ce min umar in ka ce min umar zan ansa da na girma na aure na haifi ɗa ana yi min alkunya ina yi kai na alkunya in ce abu haf sunana in ka ce min abu haf zan ansa yanzu da kuka ɗauko nauyi kuka ɗora man sai ka ce man amirul mu'minin tunda kun ɗora man nauyi kun ce ni ne shugaban ku zan ansa in ce a ce amirul mu'minin in ansa amma khalifatullahi alal ardi ya ce ba ni ba ne wannan sai manya sai annabawa dawud alaihi salatu wassalam shi ne aka ce ya dawudu inna ja'alnaka khalifatan to kaga wannan su ne amma ni ba ruwa na da wannan ban kai wannan matsayin ba kakka kira ne da abin da ba ni ba haka suke to shi a wannan matsayin ya tura ɗan shi madina ana karatu ran nan ɗan nan ya zo latti shi ko malam yana kallo ya zo latti kuna ka da aka yi sallah ya ce mai ina ka tsaya aka yi tabbara harama har ka rasa raka a ɗaya ka zo ba ya tashi yana ciko raka ne san gidan khalifa ba yaya aka yi ina ka tsaya aka yi sallah har aka yi tabbara harama har ka rasa raka ɗaya naga kana cikowa sau daga kayi laifi wajen guda uku na farko baka samu sahun gaba ba na biyu baka samu kabbara harama ba na uku an gama karatun fatiha na hudu hakka da saraka laifi hudu saboda haka kamar nda ne saboda haka za a yi cajin dinka akan waɗannan cajin nan shine a kore ka ku daure ku gane kawai ita shi ne a kore ka sai nake so ka gane shugaban wato <laughs> da ne ba ai na zanka kai ne za ka ji wannan Yace saboda haka wannan ya isa aikajin dinka kawai a kore ka za a buda zaɓin nan ba aka rubuta ma amirul mu'mini na takarda cewa ɗanka ya yi laifi manya-manya guda hudu ta dalilin haka ka aiko a ɗaukai an korai daga makaranta aka rubuta abin da ya yi shi kuma ya aiko aka tambayi yaron ya aka yi wannan laifin ya ce mai mai wanka ce bai wadda take mai wanka ce ta makara ba sai mai wanka da wuri ba ana gyara mai gashi kafin a gama gyaran gashi ya latti ya ce to wato gyaran gashi ne sa aka latti sai ya turo shi kuma ya rubuto takarda aka ce malam ka yi haƙuri wannan laifin insha Allah ba zai maimaitu ba saboda an ɗauki matakin ba zai maimaitu ba yanzu da takardan an sannan da mai wanzami aka aiko ya zo ya ma yaron kwalkwabo kuma daga yau duk da gashi ya zo a mai kwalkwabo gashin ba zai kara fitowa ba balle ya tsaya gyaran shi hayar da ta sallah saboda haka za a kullum za a yi ta mai kwalkwabo har ya gama karatu ina jin shi yasa ake makadet kwalkwabo kansu kullum kwandale ne saboda in akwai wannan gashin suna tsaya gyara sai sun nika laifi wani sai ce ya ji aski na ruwansu da aski shi yasa kansu kullum za a ganci kwandale ne a waje haka nan su kwakwal yadda suka zama ofisoshi ba amma yanzu suna makaranta kansu kwandale ne hikima ce sosai ana hana su duk abin da zai sa su tsaya kwalliya ko su tsaya wani abu ana barin su da wani ba a bari ana barin su da gashi ba a bari ba a barin su da kwalliya ba a barin su da kaya su ta zuwa da su da yawa su ta sawa suna gaye gaye suka zo su suka zo ba a bari to wannan shi ma training ya zo na addini ba haka da aka zo a gan shi da wannan aka yi mai kwalkwabo daga nan bai kara fashi to me zai tsaya gyara ba kwalliya dama gashi a wurin balarabe shine babban kwalliya shi to an aske su an mai kwalliya mawuyi ta kakai mai kwalkwabo malam sani gadi saboda ya rasa wannan kyau ba mu gane ba ne harunun rashid yana khalifa ya tura ɗansa inda za a mai ladabi a makaranta rannan sai kai ziyarar bazata makarantar inda yake karatu ɗan ya je tarar da yaron nashi haziki ne bi ma'anar kalima malamin yana alwallashi kuma yana zuba wa malamin ruwa yana alwalla da ya kalla kawai bayan sun shiga da malamin sai ce ban ji daɗin tarbiyyar da na ga ana yi ɗana ba ni ba haka ne tsammani ba ya ce tun aka ke so abin nan bai ce na so ne a ce tarbiyyar da aka yi mai ba in tarar da shi yana zuba ma ruwa kana alwallah ba na san mu yanzu hankalinmu ya kai gama za a yi faɗa ne a ce ya ɗana zai haka sai ce ina ai abinda na kawo shi ya san darajar ilimi ya san darajar malaman addini kamata ya intarar da yana zuba ruwan yana wankewa ba wai yana zuba ma kana wanke shi ke zubawa shi ke wankewa kowa ya gani cikin yara ya ga ɗan khalifa ya san darajar ilimi ya san darajar masu ilimi don haka shi ke zuba ruwan shi ke wankewa in sanaka kai ga haka ya ka gani daga ɗan khalifa amma yanzu yara da ke mare malamai ba a makaranta kuma ku ce suna kuna so su karatu a makarantar bokon ba a sha ba ta islamiyyar ba a sha ba duk yara na mare malamai a wurin ka zo ka tarar da ɗanka ya mare malami ka goyi bayansa ya mare malami a makaranta to shi sa komi na mai lalace ko ina ko tu ko bokon ne ko wane ne ai shi ma kana son yaron da ka kai shi ya samu ne to ko shi ba zai samu ba tunda malam malamai ke su ma ai malamai ne ko abinda suka zo duk malami ko wani irin malami ne ko boko yake koyarwa ko addini yake koyarwa duka abinda yake kokari ya tarbiyantar da 'ya'yan nan su zama wani abu ko ba haka bane duk yadda mutum ya koya ƙarya yake ce makarantar ce ma ta koya mai ladabi suke koyar da su kuma sosai to sai kuma yaro ya mare kuma in ka zo kawai kai kasar sai ka ce bari ma ka canza mai makaranta tun da yana mare to duk sai ya mare malaman gare to amma ba maganan wadda muke ba kenan muna maganan dai mai tare ka mahimmancin musanyen da ibadar nan take ba karama abu ba ce in ka riga ka himmantu za ka masallaci ba ruwanka da kowa to balle kuma juma'a wani ya gamu da kai za ka juma'a kawai su tare ka ce wai kai zaka za su gani saboda mai ko ko kai ka tada mutanen da kansu kawai su tare ka kawai ka tsaya nan malam sani tun yanzu ina za ka haka ce masallacin juma'a kun manta yau juma'a ne ce juma'a kai ne liman yanzu karfe nawa kai da Allah mai agogo karfe nawa karfe goma yanzu ce inda malam sani to me ka yi a masallaci tun yanzu kakkabe masu in ma ka san haka ne kada ma ka tsaya wurin su kai sai ka dawo dan wani ma zai kyalkyace da dariya ne in ka ce ni dai ku wanne ne zan wuce sai kyalkyace da dariya ce to ga mu nan gaban ka ka ji ƙarya gaban ka ta ina zai shiga gaban ka ƙarya izgili ne da addini ko ko ya ce ya ci ka malam la haula wala wato malam ka Allah ka kai sai mun fahimta din wallahi wani yanzu yana ganin ka zaka masallaci da sassafen nan zai ce wa malan sani ina zaka masallaci ka ce masallaci sai ya ce to wa ka kashe za ka masallaci tun yanzu ba ka kashe wai kai kayi laifi ne yanzu za ka je kai ta tuba a masallaci to ba ka kashe ba ka kashe yanzu da za ka masallaci da wuri kai ta abin ko kuma addu'an kana kai a masallaci wani ya daga a ce dala Allah ka so mutum haka nan wai wa ka kashe ne kike ta wannan ba. azumin fila in kai ma wasu magana cewa ya kamata ku rika yin azumin ranar litinin ranar alhamis annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya azumi kwana daya saboda Allah ba na farilla ba na nafila Allah ya alƙawarin zai tseratar da shi daga wuta shekara saba'in sai rufe kai shi kan fashi ramadan kawai zai rike shi waye kashe da zai rike yin azumi waye kashe ba a san inda za a bane in an san inda za a duk aikin da kake yi zuwa lahira sai za ka zo tunda mun karanta mutumin da aka ce da mamansa za ta haife shi yau ya kafa goshin shi a ƙasa bai taɓa ɗagawa ba sallah yake sai har yayi shekaru ɗari biyar ya kafa goshin nan nake bai taɓa ɗagawa ba ranar kiyama in ya ga bala'in da zai faru a ranar kiyama sai ya fashe da kuka ya sa ba zai tsira ba shi ba ku kalli fa mala'iku da aka halatta wasu tun da aka yi su ruku'u suke wasu tun da aka yi su sujada suke wasu yadda ba sa maganan yankewa game da ambaton Allah amma ranar tashi alkiyama in suka ga ma'auni mizan an aje suka ce Allah me za a yi da wannan abun ya ce wannan shi ne mai zani shi ne abun awon aiki mala'ikun nan za su faɗi kawai gaba ɗaya su ta ihu sai to ai ba mu ambace ka yadda ya tantanta ambace ka ba ba mu ma bauta ba yadda ya tantanta me za a auna mana mala'iku ta ku ba ruwanku dan adam ne za a yi ma'awar ta to ba wanda zai sha to ya ka gani to ne ya ɓata ba wannan ممتع وفي التشبيه احاديث اخرى اي yayi ya abadu ba'daha ba'da a cikin wannan dai maganan ya haɗa yatsu akwai hadisai da yawa wasu na karfafa ma wasu guyuwa 37 taqdimi imamin li salatin wa huwa laysa bi ahli zalika wa fihim man huwa khairun minhu a gabatar da limani cewa ya ja mutane sallah bayan kuma shi bai cancanta ba akwai wanda ya fi shi wannan kuskure ne idan ga wanda aka sanya fi ya ja sallah ko shi kamata mutane su ittifaki a gabatar akan wanda yake ya fi amma wannan a irin sallah suka ce wadda take ba ta yau da kullum ba amma in limamin ratibi ne mutane suka ittifakin cewa an yadda da kirkinsa an yadda da kokarinsa to babu laifi ko da ya ja wanda ya fi shi wannan ya zo wannan ya zo wannan ya zo amma a ciki akwai waɗanda sun fi limamin amma shi ne limamin ratibi wannan ba matsala to da ratibi daban ittifakan ne aka yi na masala abin nan amma sallah wadda za a yi akan tafiya ko akan wani wuri to ana so a zaɓi mafifici daga ciki wadalika mukhalifun li maqsudil imama wannan ya saɓa ma manufan limanci wa huwa shi shine koyi wal imamu yanbaghi an yakuna faqihan qari'an sannan liman ya kamata ya zama mai ilimi ya zama ya san fiqhu sannan kuma ya iya karatu gurgudan hali da kaulin nabi sallallahu alaihi wa sallam ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah wanda zai jagoranci mutane to ya zama wanda ya fi su iya karatun littafin Allah alqur'ani rawahu muslim an abi mas'ud al-ansari وقد قرر أهل العلم malamai sun tabbatar da cewa annahu la yaqdumu lil imamati man la yujidu qira'a wanda ba zai iya yin qira'a da kyau ba ko an sa shi liman ka da yadda yadda aw man alayhi zahiru ma'siyatin ko ko wanda yake da zunubi wanda kowa ya sani akwai wani laifi da aka san ya shahara da shi to kada yadda kada a sa shi ma kada yadda ya shiga ina fata an gane aw law laysa bi mahmud sirah ko ko labarinsa a rayuwarsa akwai abin da bai da kyau a rayuwarsa ko an ɓata mai ko shi ya ɓata da kai na san kun gane kai wanda a rayuwarsa an riga an damal malamai ba shi ne da laifin ba amma ɓata masa kamar ɗan zina kaga ba laifin shi bane amma an ɓata masa rayuwa to zaka ka ji akwai kyama in dai ka san shi ne a sa shi je sallah a gaban ka komin karatun shi awul muftariya ko ɗan bid'a wanda an san shi yana yin bid'o'i waɗanda ba su da kyau awil fasik wanda yake an san yana fasikanci wato zunubin shi ya bayyana fili wanda ba san aibinsa ba sai a ɗauka kamar babu amma wanda aibinsa ya bayyana cikin mutane an sani to bai kamata ba wannan hawaye fala ya kadimuna fala ya kaddamuna bai kamata a gabatar da su ba su ma fala ya kadimuna su ma kar su shiga wa in amma in sun shiga fa salatuhum ay almamomi na sahiha to su sallar su su sun yadda sun shiga din da aka sa su suka shiga to sallan mamun ya yi sai dai ba shi ya fi ba ya fito ko? Allah nufi kira a qur'ani yin kurakurai shine lahan kamar inda bai kamata a ja ba mutum ya ja inda ya kamata a ja ya kida inda ya kamata a bai a takaice dai ya zama mutum kwata-kwata bai iya tajawidi ba kuma shi karatun ƙur'ani bit tajwidi an ce hasamun lazimin ne mutum ya karanta ƙur'ani da tajwidi wannan dole ne kowa dole ne a kan shi sannan kuma wanda bai yi ba haka nan wanda bai karanta ƙur'ani da tajwidin nan ba aka ce fa huwa asimun ya yi laifi mai laifi ne to haka ya kamata kowa ya koya iya abin da zai iya yi shi ta ɗaru na nuna maku littafi da aka yi magana kan alhan akata na fatiha kurakuran da ake a fatiha suna da yawa wani abun ba za ka ma yi tunaninsa ba sai in ka karanta littafin ka kurakuran amma ɗaya daga ciki musamman wanda har mai kaulin mubin fi a fasahil musallin ya kawo ya kawo da yawa sai ce wanda ya fi muni daga ciki shine wajen da mutum yake zuwa wajen iyaka baya sa shadda sai ce iyaka na abudu wa iyaka na nasta'in bai ce iyaka sai ka ce iyaka in baka ce iyakan nan ba aka ji shaddan nan ta fito sosai sannan kaja ka bata ma'ana mai muni domin iyaka asali hasken rana ne don haka in mutum ya ce iyaka na abudu wa iyaka na kaman ya ce hasken rana muke bauta mawa hasken rana muke neman taimako to me bambanci mutum da majus sai dai a ce manufan mutum kenan ma amma a gyara to ɗazu sai da na fito da littafi nan ko ɗazu na fito da shi ko da ke gaskiya ba gudu amma wasu sun gani wanda suka da za ka ɗauko shi ne to yana nan na mai na inda ka aji inda ka ɗauko shi nama ku gani kurakuran fatihan dole mutum ya gyara ya dudduba sai wahid abdulsalam bali sai da ya kawo su shi ma a littafin su alkalimatun na fi afi na yi a ɗaya maganganu a kan waɗannan kurakuran da ya kamata mu lura da su a fatiha kawai akwai kurakurai da yawa kuma ita in bata yi ba sallan bata yi ba illa a fatiha illa ne ga sallah sosai shi yasa ɗazu muka yi karatu a kanta cewa ga mahimmancin ta haddar littafin musan fassarar ta musan ma'anar ta musan abubuwan da ke kunshi a ciki dalilin da karatun tafsirin suran fatiha ne kenan da aka rubuta littafi da kan ibn qayyim ya rubuta ya magana ya fito ko wa huwa min an-naqs zahir yin wannan kurakuran na ƙasa ce wadda take a fili wa haqqul qur'ani an yuttala saliman min Allah shi ko haƙƙin qur'ani shine a karanta shi ya kubuta daga duk wasu kurakurai kada yi ويجاهد المسلم ويجاهد المسلم نفسه mutum ya iya ƙoƙarinsa ya matsa ma kansa kuji ba wai in kana so bane kana ganin dama idan mutum yana da tunani ka san baka iya tajawidin nan ba ka zo ka je ka fara daga fatiha annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya zaunar da sahabbansa ya rika cewa in koya maku mafificiyar sura mana koya maku mafificiyar sura ba a cikin alkur'ani mana koya maku ba surar da tafi kowace tafi an saukar da wata sura surar nan cikin tafi abin da aka sauka cikin taurat tafi abin da aka sauka cikin inji tafi abin da aka sauka cikin zabo. duk a cikin abin da aka sauka ma din a qur'ani ma wannan surar duk tafi su ita ce suratul fatiha mana koya maku ita ba ku koye ta dan ita ce mafificiyar sura cikin alkur'ani kada ka ganta ayoyi bakwai din nan kare na ta ita ce sama min al wal qur'an al-azim ita ce bakwai wanda ake yawan maimaita ta tana da muhimmancin da Allah ka zai san yaka abin da ke ciki an ce duk wani ilimi da ke cikin alkur'ani da wani sirri da ke ciki yana nan cikin suratul fatiha sauran kawai bayani aka kare yi shi yasa da can na sha maimaita abin da iyayen mu tashi adda ku dan sirrin fatiha fil kitabi Allah kai mana kaza saboda ibnul qayyim cikin zadu ma'adi ya ce suratul fatiha Allah shi kadai ya san iyakar sirrin da ke ciki shi yasa annabi ya mai jikokinsa wasiya cewa in ma mutum duk inda wahala ta kai ka zo bacci ka kasa komi yace ce ka ce bismillah ka karanta fatiha shikenan in ma baka kara komi ba ya yi za a kare ka daga duk wani shaidan na ɗan adam ko na aljanu ko kuma mugu ko wane ne shi ya isa irin da fesi ba kaɗan ba ne to kun littafin nan a nan mutum zai nema ya nema gashi nan alaƙata alwaƙiya fi qira'ati suratul fatiha kuma yace kurakuran da ke aukuwa a cikin suratul fatiha minal musallina daga masu sallah wal a'imma da limamai wal qari'ina da masu karatu su kadai su ma wannan an yi shiga shi nan an ce tambihun ne akan wannan nawa min mi'atai khata'in yaqa'u fiha subhanallahi fihi tambihun ala nahwin min mi'atai khata'an wannan akhata ko khata yaqa'u fiha a cikin wannan littafin an yi fadakarwa akan akwai kurakurai wajen guda biyu da suke faruwa a cikin suratul fatiha kawai wani kuzai biyu? to kai ko kuskure ɗari biyu a yi zai mutum ya karanta ya gaji ya sha har da mai magana ni ɗin ni a yi eh ayoyi ta bakwai ayoyin ta bakwai amma yanzu wannan littafin an rubuta shi ne al'akhata'ul waqi'a kurakurai waɗanda ke aukuwa fi qira'ati suratul fatiha wajen karatun suratul fatiha min al-musallin daga masu sallah wal a'imma da limamai su kansu wal qari'ina da masu karatu yace fihi tanbihun a cikin littafin akwai fadakarwa ala nahwin min mi'atai qata'in ay yaqa'u fiha akan kwatankwacin kurakurai 200 kurakurai ɗari biyu da ke aukuwa a cikin suratul fatiha kawai wanda ya shiga kalamin fadilati muhammad ibn musa ali nasr shi ya rubuta littafi kurakurai wajen ɗari biyu a fatiha kawai zan ku akwai aiki gaban mu wuri. har da mai magana ban ce gaban ku ba gabana inda ni na da ma littafin gashi a ga yanzu ba aikin shine neman ko man kama aiki ba in gani wala sani jijjara yanzu yawo zan rika yi yau doni ai na fi ka yanzu ni na fi ka hadarin na fi ka hadarin ba sai ko kaga baka da littafin to ni na da littafin to kaga ashe kamata ya tunda littafin ya zo hannuna in yi kokari in ga na bi shi tun daga farko har ƙarshe duk kurakuran nan in nemi ya za a yi nima in in gyara su wanda na kasa gyarawa kuma in ce ta ila rabbi na kasa to shi yasa na ce ma haka da maganar ka akan hanya ce Allah sai mu ke mu gaba da Allah Allahu musta'an haka abin shi yasa babban ne aikin babban ne ya aka to kuma ana nuna haka ne saboda galibi irin wannan sai ma ka ga littafin sai ka saya ka je kai ta dudduba hankali a hankali hankali in ka rasa inda za ka je ka gyara ta ga sunan sun zo sun fara karatunsu da kansu suka shirya ba ni na sa su ba ana magana ana magana suka zo suka yi tunani suka ce ka ga abin da ai ta magana kullum ka ce zo sun shirya kawai dandalin za su zo su rika karatunsu yanzu sun fara suna dan suna yi muna tashi nan za ka ga sun zo su zauna sun kama aiki ana nan ana yin nan kana ganin abun nan kaman wasa ana nan ana yi kana ganin kaman wasa wata rana zai ga abin da suka kai sai ka sha mamaki in kana so kwatanta bokiti ruwa ya rika digowa ciki za ka ga da ya fara shiga yes yes yes kamar da za a yi komai ba ran da aka ɗauki lokaci ka zo za ga bokitin nan ya cika a kwana tashi ta ina nan ne wanda bai yi ba sai ya rika cewa oh gaban mu fa aka fara abun nan kaman yau ruwan ne ya fara digowa cikin bokitin nan yau ga shi ya cika katab to yanzu a zubar da shi a fara farko irari to da ka kowa inda ya samu zai iya yi abin shi ba dole sai mutum ya zo nan ba amma dai mutane da yawa ba su gane wani abu ba an yi magana ɗazu da muka yi magana aka ce alƙur'anin nan wannan littafi na ƙur'ani inda fatihan nan take fatihan nan an saukar da ita a cikin mafificin littafi kuma littafin nan an saukar da shi a mafificin halitta shine annabi sallallahu alaihi wasallam aka turo kuma manzon Allah a mafificiyar al'umma to mafifici kuma daga cikin mutane wanda ya damu da littafin nan wanda ya damu ya iya don haka babu wani mai girma bayan kuma bai iya suratul fatiha ba mai girma shine wanda yake koyan abu mai girma shine fatiha tun bai iya ba to girman ka shine ka koye ta ka iya kada mutum ya zo ya zo ya fara karatu an ce fatiha a mai to ai mafi fitin abu da shi aka faro ai to me matsala an fara ma fatiha yau bayan ka ɗauko wanda abin da ya fi girma cikin qur'anin da shi aka fara ma to kuma zai mutum ya ce shi fatiha aka ake koya mai a yare na take nan shi yasa ake ganin kamar koyan ta ma reni ne za a ji shi fatiha yake koyo a ita ce mafi fitin abu a littafin so ita ce wanda in baka iya ba matsala ce babban masifa to in ka zo aka ce ga abin da in baka rike shi ba shine bala'i da wani zaka fara ba shi zaka fara ku lura da wannan abun nan da yawa mutane yanzu aka zo da an zo karatu aka ce mutum yanzu ko maka kaje in ka samu waɗannan masu zama cikin haram ɗin nan da sun tara mutane inda suke fara masu fatiha ku zauna mai karatun qur'ani sai mutum ya ji kaman ya je sun gumo qur'ani ya ji kaman zuwa za a ya faro daga bakara kuna gama zaman nan malam sai ya ce na'am alhamdulillah ya gabatar ya gabatar ya ce to fatiha ita ce ce sura cikin alkur'ani da haka da ita za mu fara karanta mana fatiha ya hamukallah ka karanta ya ji bakar ya ce karanta ya ji ga ya ji kamar kana ya gama ya ce ina ya ce gaba ɗaya a gama karanta an gama ya ce ma'aikalla ofi allah ya bi kaza kaza ya ce to daga abin da na duk cikin nan ba wanda ya iya karanta fatihar nan har yanzu saboda aka bari ku ji yadda ake karanta ta a karanta ya ji kuma mutum yana ji zai ji ko ashe bai iya ba a karanta bayan an gama ya ce to yanzu na rika karantawa kuna amsawa na rika karantawa kuna amsawa ai ta karantawa suna amsawa ai ta karantawa suna amsawa wani gaban ya zo zai wuce ya ana karanta suna amsawa ce Allah ga wasu mutane da manya-manya ana ta koya masu fatiha sai fashe da dariya kuma shi da zai zauna ya yi tashi tun daga aya ɗaya za a rike shi ya iya ba shi ma ba matsala ba mai koyanta daraja ne koyanta a tsaya a iya ta sosai ya fito to balle kuma zauna. sai ta karanta da transliteration kawai mutum sai dai nemo littafin transliteration ta karantawa ya ta gwalgwala shi sai wai wai shi ya riga ya iya shi karatu ai ba sai kaje je wurin wani yanzu ya koya ma komi an riga an gama ba a ina aka gama shi alquran bit talaqi dole sai ka saurara ga mai karantawa kana gani yana ganin ka kana karantawa shine kariya ko ko kai yaran ne da ka karanta ma sai ya sa laka ya fito hmm. shine nan wa yujahida nafsahu ala tajwid tilawatihi mutum yayi fama da kanshi wajen yin karatun mai kyau wa tahsini hadayi da kyau qala ta'ala wa rattilil qur'ana tartila ka karanta qur'ani daki daki wa qala fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana annabi aka gaya mawa fa in muna karantawa ka bi karatun kai shuru annabi saurare aka ce yayi wani ya saurara ya tsiya sai aka koya masa shi ma jibrilu sai da ya koya masa yadda ake karanta qur'ani shi ya sa a ƙarshen rayuwarsa da aka ga jibrilu ya zo har so biyu cikin ramadan sun maimaita qur'ani aka gane rayuwa annabi ta zo ƙarshe to annabi in ya koyi qur'ani wane ne mutum da ba zai koya wa ya ce shi ya fi ƙarfin qur'ani in ka fi ƙarfin qur'ani kana ganin kafi alama ce ta baka da rabo dan cewa aka yi su wannan cikin al'umma mafifici daga cikinsu wanda ya iya qur'ani khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama mafifici daga cikin ku ko mafifita wanda suka koya su ma suka koya ma wasu wa ma'ana zalika tilawatuhu ai kama yastahiqqu min al-i'rab a karanta shi kaman yanda ya cancanta wajen iradinsa iradinsa shine a rika lura da karshen kalmomin domin ana iradi ana karshen don canza wasali canza ma'anar qur'ani ne gaba daya shi ya sa wani sai da ya kafin kwalli littattafai mujalladi goma a kan irarar qur'an yadda qur'anin ke juyawa kalmomin yadda suke da ma'anansu da abin da suke a lura dan kada a rika bata wasalin saboda bata wasalin bata ma'anan ne abu du'ali wanda shine asalin wanda ya yi dalilin cewa aina hau an ce abu biyu ne ya sa ya ce aina hau a sa ƙa'idan irabi a rika sanin ƙarshen kalmomi don nahau yana nuna ma yadda kalmomi suke ne yadda ƙarshen kalmomi suke sarfu yana nuna ma asalin kalman duniya da kalma buniya wannan kalma an haɗa ta da harafi kaza da harafi kaza shi yasa in zai zo sai ya ce maka wazani wazani sulasi wazani rubai saboda shi abin da yake nuna ma asalin kalmomin yadda aka kirkiro su shi sarfu ne shi ko na hau yana nuna ma asalin yadda ƙarshen kalmomin zai rai kasancewa yadda wasalinsu zai zama yadda za a tsora masu wasalin su wannan abu du'ali ya ce larabawa tun datan suna cika baki ne su yi magana su ce wa lastu bin ya luku lisanahu walakin salifiyun aqulu ne. ya ce shi ba wai abin nan ba ba sai ya koyi na hau ba shi ba larabe ne kan asali wai zai faɗi magana kuma ta yi daidai yadda ake so ya ce amma lokacin da larabawa suka fara kasuwanci da waɗanda ba larabawa ba suka fara tsallakawa tsallake su yi aure wannan su zo su auri larabawa su abin nan ba a ah, sai aka ce dakhala fi lisanihim mubin wasmatu matu al-ajami sai ya zama da harshen nan nasu wanda yake na larabci sai kurakuran wanda ba larabawa ba ya shiga cikin harshen su fa khafadul marfu'a wa rafa'ul mansuba wa ma ila dalika min kasrati lahn shani'a yace daga nan sai suka koma suna sa wasali a ƙasa inda ya kamata su sa rufu'a sai su sa fataha inda ya kamata su sa fataha sai su sa kasara yace da dai wani wannan da munin kurakurai mai yawa masu muni yace daga cikin misali shi abdu alin ya ce wata rana yana ji wani yana karanta qur'ani sai ya ji yana karanta suratu bara'a yana cewa inna wa'danu minallahi wa rasulihi ko a can anna inna allaha menene karshen aya anna allaha bari'un minal mushrikina sai ya ce wa rasulihi maimakon wa rasuluhu sai ya bata abu ya ce ya ce inna allaha bari'un minal mushrikina sai ya ce wa rasuli ya fi in an fassara a haka ma'anar mummuna ce domin cewa aka yi an sanar ana shela Allah ko ta'ala ya barranta daga mushrikai ya fi karanta da wasu wa rasulihi to kuma ya barranta ma daga manzon Allah an ga ma'ana ta baci alhali kuma ayan bari'un ni annallah bari'un minal mushrikina wa rasuluhu to Allah ya barranta daga mushrikai manzon Allah ma ya barranta daga mushrikai kenan sai ya ji shi balarabe ya karanta wannan ma abin abin ya ce da lallai nan gaba za samu matsala balarabe yana karanta qur'ani haka sannan wata rana a gidansa yana zaune lokacin farin wata ya yi fari sosai sai ga diyarsa ta ci abinci ta daga kai ta kalli taurari ta kalli taurari ta ce ta ce ma a sanar sama'i ta ce me ya kai kyan sama a ma'anan ma'a sana sama'i amma so take yi ta tambaya kai kamar sai ya ce a turidinal istifhama awi ta'ajjuba yabnati ya ce wannan maganar da kika kika ce ma'a sana sama'i kina son wani shi ma ya kalli sama ne kuma ya baki amsa ko ko ke ce kika ga sama kawai ta baki mamaki kika abin ya baki sha'awa me yasa kika ce ma'a sana sama'i sai ta ce mai bal fasattu ba ya abata ta ce kawai mamaki nake ba ina so wani ya bani sawa wani ba ina son wani ya kalla ba ne sai ya ce faƙuli ma'a sana sama'a waftahi ta siyar nan ya ce to ya ta sai ki ce ma'a sana sama'a maimakon ma'a sana sama'i ki ce ma'a sana sama'a waftahi fati ki sama bakin ki fataka ko ki sa kasara in kin sa kasara ma na ta ɓaci ya ji malar zane za ka sai samu amirul mu'mini na alibi na bitali a lokacin ne ya ce masa ba yadda za mu yi nan gaba za a samu matsala idan mu ni diyata balarabiya babanta balarabe mamanta balarabiya za ta yi larabci irin wannan tabata sannan balarabe wanda harshe shi larabci zai karanta kur'ani ga yadda aya take bata nan gaba za a bata kur'ani saboda haka a sanya ka'idoji na larabci wanda kowa zai koya ko balarabe ne ya koya so sai aka sa na hau aka sa inna wa akhawatiha kana wa akhawatiha aka yi aka yi waɗannan a qawaid lughal arabiyya nan a koya wa mutane i'rabul qur'an saboda i'rabin to an yi wannan aikin an gama saura aikin mu kawai za mu yi mu je mu duba ka dauko mai rabil qur'an guda ɗaya in ka je can sama tika ta ga sun ci ma ce mai nuna muku guda ɗaya guda goma ne ko ka kwazo su goma su gani eh ba ba ba waje ba ku gani saboda an yi aikin an gama don wannan aikin sanin wasalin shi ne ko hadda za ka yi ka samu wanda zai koya ma hadda kuna lura da wasalin in ba ka ba sai ka haddace sai ka gama kuma a dawo kana ta zuba wasalin ba wurin da ya kamata ba to kuma sai an sake sabon aiki sabon lale duk abin da za ku karanta ku rika kallon wasalin in za ka haddace Kur'ani ba ayoyin kawai za ka haddace ba ka haddace jerin surorin ka haddace jerin ayoyin ka haddace wasulan ayoyin kowane yadda yake karshen shi kasan ya ya kare yadda yake a tsakiya kasan inda ya kam duk kowane wasali ka dora shi wurin shi in ba ka ba ma'anar za ta rika canza sosai tun a fatiha za ka ga mutum ya bata tun da an zo an ce alhamdulillahi rabbil alamin dole ka ce arrahmanir rahim kaka ce arrahmanir rahim ka bata ba don ma da kaji za ka ga nunin din nan ba fata ba don ma gare ta ba kasara take da shi can zan ji mutane cikin wajen wannan huwallahu allazi la ilaha illa huwar rahmanur rahim sai kuma mutum ya fita mata wasu laifi rahmanir ba daidai bane ka gani ar-rahman ar-rahim zaka gansu yadda su kuma suka canza can to in ba kallon wasalin nan kake ba ka zaka rika bata shi kuma da ka canza wasalin nan ba da ka canza da ka canza wani wasali da ma'anar ta canza sai an lura sosai kana haddace duka waɗannan ne haddace jerin surorin ka haddace jerin ayoyin ka haddace yadda kalmomin suke yadda wasalin su yake a bisan su ba ka na mabanna ne ke za ka ga ƙur'anin nan inda dai ba tsorowa mutum yi ba yana shahadi ba duk inda aka rubuta shi a ƙur'anin shi kamil cikakke to za ka ga an yi ƙoƙari an mai wasali wannan abin yana daga cikin babban abin da ake jinjina wa abu wannan hajjaj bin yusuf a sakafi domin shi ya sa aka yi na qur'ani wannan shakal aka yi mai waɗannan wasullan aka yi mai ɗige-ɗige. da da fa'un da kafun duk irin su ɗaya da ba'un da ta'un da ta'un da dukkan su iri ɗaya ba mai dubu kai ne za ka zo ka gane wace ce anan wace ce anan dukkan su irin su ɗaya da zadun abin nan da ba da faɗin da zadun irin su ba mai digo da za'un da ta'un da za'un duk irin su da fa'un da kafin duk irin su daya da zalun da dalin duk irin su da ra'un da zayin duk irin su daya da jimun da ha'un da fa'un duk irin su daya da jimun da ha duka ba mai wasa kowane haka yake haka zalun alim ba digo hajjaj ya ce kari za a bata qur'anin nan nan gaba musan yadda za a samu dakarun tun sabon manzon Allah na nan mahaddatan nan su rika faɗi a rubuta ƙur'anin na ya mai alamomi a mai shakal a bambanta shi da sauran abubuwa shi sa ba a zuwa don ta da inda mutum ya zame kuma a manta da alkhairinsa gaba da fata Allah ya masa rahama ba karamin aiki ya ba wannan kadai in ya zama da shi kadai ne abin da ya ba karamin abu ya ba ya fito ko to saboda haka wannan shine kun gan su nan wa fi dhalika fadlun liman khalasa qasdahu a na yi tsallake ko tilawatuhu kama yastahiqu min al-i'rab wa wata tabyin wata jannubin lahan da kuma nisantan kuskure wa fi dhalika fadlun liman khalasa qasdahu wannan akwai falala akwai daraja ga wanda niyyarsa sai kyau yana karatu ya koya dan ya iya da kyau كما روت عائشة رضي الله عنها قالت كما عند أم المؤمنين ترويت تتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن wanda ya goge wajen karatun ƙur'ani ma'a safaratil kiramil barara yana nan tare da waɗannan ambassadors mala'ikun nan waɗanda suke masu daraja masu ɗa wallari ya ƙara'ul ƙur'ana wa ya ta fihi wanda yake karanta qur'ani ko yana inda inda a ciki kamar yana yana inkina abin na bashi wahala wa huwa alayhi shaqun yana bashi wahala amma yana ta kokari sai ya iya lahu ajrani shi lada bi ma za a bashi ga ladan koyo ga ladan wahala to da ka za a biya mutum mai matsala to da ka wannan shine wallahi shine na muttafaqun alayhi a irabul qur'an za ka gani jikin shi goma goma a rubuta Shi ne a sama hawa na biyu daga nan gefe ka to za ka gani irab wannan tafsir ne ba karanta bane irab za ka gani sosai Sau haka wannan shine wa huwa alayhi shahun lahu ajran ya ka toko Talatin da tara salatu ba'd ar-rijal khalfa an-nisa' fi haram al-makki akwai kuskuren da wasu mazaje ke yi kuma wannan sai kaji za ka gani wasu mazaje sukan yi kuskure su rika yin sallah a bayan sahun mata a makka a yi ta fama da su a ce ha kai ida haji haji nisa kwa ya ce ida wani ya ce shi ta wani ya za su zauna sai ka ga gashi nan yana ganin mata a mata illa ne sa su ko a hanya ne in dai juninka ka sa mace gaba ta ta tafiya kai kuma kana biye da ita baya sai shekan ya sama ka yi laifi ba ka kura masu ido suna tafiya ka kau da kanka ka kale su ta tafiya ta ita ma wata in kai kana kallon ta rasa yanki za a yi tafi tana jin daɗi to ka kura mata ido ko ta sa hijabi ta sa niqabi in dai za ta rika tafiya gaban ka ka bi ta ka kura mata ido sai shekan ya kawata ma wani abu to balle kuma tana sallah inda za ta rika duka tana tasowa tana gaban ka aibi ne yasa ake mai da su baya su kuma amma masallacin haram ka ga an zo a kwashe mutane a kwashe mutane a kwashe mutane a maida su malar sai masu wata rana masu kwasan kafin su kai mutanen su dawo sun ƙara dawowa sun ƙara tsawo bayan mata ai ta fama da su kuskure ne wannan babba an ce makki ne nan saboda a madina su ba zai yi a madina sai dai yan lanti yan waje san inda ba da za a yi da su amma in an shigo cikin madina malam sani an riga an yi tsarin da dole mata sai an tura su can an kai wani wuri can an tare to amma a haram makka haka ba zai yi ba yawan ya yi yawa mutane sun yi yawa kuma kofofin sun yi yawa saboda haka ko ta ina mutane kurkuwa suke saboda haka masu aikin ba su iya mayin wannan ko an yi kuma wani ki zai yi wani ya kima wani ma shi da matashin ne sai su rike hannun juna kawai su zo ya zauna su zauna cikin sahu a yin duniyar na bambare su wata rana na taba ganin wani ma da aka bambare shi da matashin suka fashe da kuka ya kace kananan yara suka ta kuka kawai wacce ta khalli khalli khalli to to wani yanzu ya musulunta kujera aka ba shi ya musulunta to gaskiya magana in za ka gaba bai gane abin ba wani yanzu nan suka musulunta a ƙasarsu, shi sarkin makan wanda na sani da can ban sani ba shi ma wannan har yana yi ai in aikin hajjin yayi sukan ba da kujeru kyauta su ce wasu musamman waɗanda suka musulunta wasu ƙasashe sai su ce sarkin makka ya ba su kyauta su zo su yi aikin hajji bakin sa ne shi zai zo ya ciyar da su ya shayar da su ya ba su yi masu hidima ya kyautata masu su koma ƙasar saboda yanzu suka musulunta wanda musulun da yanzu shi na ya san wannan magana haka da aka bambare shi da tsiya kawai sai suka kama kuka shi da ita kamar dai yara dai da abokan su ban za ga ya kwaje da kuka kawai da dai ya ce salli wanda ya ne shi kawai ya ne shi ya dawo ya zauna tare da abin shi da fati ko kawai gore yi zama sau sau sau da aka gaga shi bai damu ba kuma wata ma sai ka ganta din ba ma wai kaya ta sa sosai ba dan wandan ta sa da yan rigar ta kawai ta zo kuma tana ta sallah gaban maza kuma maza sun kai ne in ka san abin kana ganin haka sai ka ce ma abokan tafiya ga kaya nan fa duk sahun mata ne mata na gaban mu mu zagaya mu koma ta can wurin to kaga in mutum ya sani shine nan yasa kaga an ce kurakurai wasu mazan sai ta sallah bayan sahun mata a makka a madina ba za a bari ba in ka zo ko sallah can gaban masallaci sai dai in ka zo ka tara an to ai su wanda ma za su hana ka ai ba sallar za su yi dawa kana zuwa za su tare ka su mai dakatar amma a makka ba zai yi ba na a so sosai sosai <laughs> ba daidai ba ne yin haka to haka to shine na aka ce suna yin wannan au fi gairi al haram ko ma ba haram din ba ma ana yi wa zalika makruhun min makruhati sala wannan abun ki ne daga cikin abubuwan da ba a so a sallah da anna sunnata qadat bi anna sufufan nisa khalfa sufufir rijal domin sunna ta riga ta hukunta cewa ya kamata sahun mata ya zama bayan sahun maza wa salatu rijal khalfa almar'a qad tadhhabu bi khushu'ihi sallan namiji a ce yana yin ta a bayan mace wannan sallar nan ba za ta yi tsoron Allah ba mutum baya cewa wai shi ai shi bai jin komi kai mala'ika ne kai ba mala'ika ba ne saboda haka mu 'yan adam ne ɗazunan muka yi maganar mala'iku sun bambanta da mu suna da abubuwan da mu ba haka muke ba ba sa da bukatar abinci ba sa da bukatar abin sha ba sa da bukatar bacci ba sa gajiya kuma ba su da sha'awa to kaga ɗan adam ba haka suke ba ɗan adam jinsin ka ne in ka ga jinsin ka sai ka ji sha'awa haka in ka tsaya bayan nan zai wahala shi dan bai kawata mawa ne abu ga wata kuma kana ta kallon wata ana sallah wata khillu bi salatihi sai zama ya bata mutum sallah ko ya sukurkwata ta lima ya takhallalu zalika min an-nazari wa nahwihi saboda abin da zai iya faruwa na wannan na kallo ko na wani wannan wallazi yanbaghi Allah ya sifa rajulun falfa wannan abin da ya kamata shine kada namiji ya yi sallah khalfan nisa mutlaqan kwata kwata an hana mutum ya yi sallah bayan sahun mata ya fito wannan zan kasa gano littafin ko ai wasu ba za lura da abin da nake ce wasu na ce wasu kabatin da ke haka hawa na biyu in an zo nan daga farko nan littafin yake na ni ne yanzu da na ɗauko abuna kuma shi wacce shi ya sa tafsiri ba sa iya karanta su duba bangon ana ya ja ɗauko tafsiri kuma shi rungumo shi ga maimakon ka karanta shi ne ya karatu wani lokaci mutum na taɓa gaya muku nan wani mutum wani labari ya ce wani saboda rashin karatu ya ci azaba a wata ƙasa an je an ba shi in ka shiga ƙasar sai a baka manuwal ga tsarin ƙasarsu ga tsarin kaza ga tsarin kaza suka ce su a ƙasarsu in mutum yana yawo da silifas alaman mahaukaci ne shi kuma ya karanta manuwal ina da aka ba shi saboda haka kawai yana cikin ɗaki zai tashi ya sa silifas wai zai ga yawo waje ya je ya garwaje malam ya fita waje kuwa din da gan shi sai haka din da gan shi sai haka lawan maukaci ta je duk wanda ya fita da dalibar maukaci ne a kasar da su ka'id shi ko bai karanta manual bai fita <laughs> sai mutum ta tafi ya ɗaukan maukaci shiga mota a maukaci aka ja ka sauke shi sannan ya shiga bayi ya je karanta ga abin da aka ce an rubuta a wajen su su ka'ida in ka shiga bayi toilet din bayin su shine in ka shiga sai ka yi floshin in ka yi floshin ba ba za ta buɗe ka ba shi bai karanta ba ya je ya shiga bayi bayan ya yi yawo ya gaji ya shiga bayi ya shiga bayi ya je ya buga abin da ya buga ya zo kofa ta ki budewa ya yi ya yi duniyar nan ya fito abu ya kulle ce kusa wuni a bayi Allah sani kaji saboda bai karanta bai karanta ba ya kusa wuni a bayi ya kulle kai shi to ya fuloshin ba shi bai saba da fuloshin ba sai da ya zanna bayi ya gaji ya ji shi ma warin kayan shi ya dama ya ce kai wani ma ko fuloshin ya yi kafin ya fita da ya fuloshin sai kofa ta bude ya waje da gudu in ne junin ka karatu wallahi wata rana zai ka cutar da kanka in an ba ka abance karanta karanta karanta ko gidan abinci ne in baka saba ba in junin ka ba kunta ka je kawai ka je ka zo ga takardar nan sun baka ta abinci ka ki karanta ba ka san nauyin kudin ka ba ka sha daɗi su zo su kawo baka bil ka sani ko kuma ya ci nama alade shi akwai nama alade nan ana hada da vegetables da waye a jiki dubu kaza ya gan shi kawai ya bashi sha'awa sai kawai sai ci na taba zuwa a madina na gaya maku wani aboki muka je kawai ya ga ana ya ga kubewa ga gamiya gamiya an yi ga kubewa kuma kuma ba a faffasa su ma an yayyan ka gudu gudu kawai zai ce aka rabu kalla sauro da wancan abu ga abin da aka rubuta ne zai ji mai ganar na ce to kubewa ce sun za ka ci to ya ce kubewa ne ce kubewa ce ya ga waɗansa suna kashe shi sai su so ta ma daban su ta ci magani ce ya kubewa can ba su da ita to sun zo sun ganta arha shi wannan ba karanta bai karanta ba ya ce so masu kube in so masu malam za a so a haɗo mana da wannan kaga ba kwaso mai kuɓe karatu yana da gaji a hamiya karin da abu karanta shi kai ta jauya zai su dauko su karanta sun kasa karantawa ba ba su za sun kasa ko ya wahala gobaro a kira su za sun kasa ka je ka kira su ko ka taya su hawa na biyu a sama kabas da ke kallon gabas hawa na biyu daga ta zo daga nan gefen wajen kujera ta sai yana nan sama sai arabul qur'an na ce da goma ne alaikum salam eh ya ga kawai ta a ah, zai yi wannan ka zo lati su su ganin ka ko ba komi wannan su ba ta aibi ba ne sai dai aibin ka je tsawon baya wannan kuma kai ne za ka ji da kanka da ka zo lati na? Mhm. Mhm. sani shi ma malami ne wannan da kake gani ya zai jira gare in ka zo wannan sharrin lattin kai ne da ka zo lattin ka koma tsohon ba kaga ga an ce mafi sharrin kamar yadda ya tare ya ce mafi sharrin kawun maza shine tsohon karshe mafi sharrin kawun mata na gaba su ko na baya ne kamar saboda su gwargwado yadda suke nesa da maza gwargwado yadda aka fi so kai kuma gwargwado yadda kai kusa da su gwargwado yadda ake ki to saboda haka mutum ba zai ki zuwa latti ba in ko ka zo latti ka tsaya gaba har riga ka yi su rika gane ai kana zuwa da riga ɗaya su ce walar walar walar walar abubuwa dai ne kullum riga ce kullum da dai rigar su har riga kallo suke zuwa suna gaya wa mutane ne su ka yi su wacce wallahi kullum riga ce ko oh, kwarar mijin su wani ba wanda ya kai ki latti duk suna nan suna lissafa mutane gawa <laughs> Eh? a to dama wannan su ai ko ba su za ni kawai ba dama mace ba kowace bace za ta kura ba ido sadda kake kallon ka gane sannan ta kalle ka sai sadda baka kallon ta kallo ta gefen ido kuma ta karanta komi harabar za sa za sa kallon ka iri iri sadda ka sani ba sa yin haka haka Allah ya yi su kuma duk abin da suka yi ma wannan kallon in ba ya sa ba zai bace masu ba sosai ba ga ko dai ba aure mutum ya je ba kawai sai rika ta ai shi yana ganin ko kallon shi ba ba kamar ma bata kalle shi ba ta gan shi tsaf ya aka ce ta fassara shi tun daga kafa har kai har sai ta ga shi yadda yake ta gani amma ba kura ma ido a za ta haka ba kai ta gani tana kallon ka ba za ta yi haka ba ba haka suke ba to walle kuma ga kariya to za mu kare shi da kallon ka da ji ko wi ira ne yau da ba da aiki ko kala kai ba ka je ka <laughs> ba qala ta'ifatun min ahli ilmi wasu malamai sun ce a wala karahata ma hajati babu wani karhanci inda akwai bukatar yin haka ka fawace ko ka menene ka fawace idin kamar idi ne ya tulle ba mutum ya zama na babu yadda za a yi au juma'atin au jama'a aka ga za ta kulle shikenan sai ka tsaya inda ka samu wa nahwu zalika qala ta'ifatun min ahli al-ilmi yustathna al-haram al-makki nan sun sauƙaƙa mana ma wasu malamai suka ce kai a haramin makka ma baya da za a yi maganin wannan matsalar saboda haka kawai an kyale mutane kawai kowa ya zauna inda ya samu kawai kai ne in ka ga da yadda za ka yi in ka ga za ka ɗan kauce ga sai ka ɗan yi makanka dabara amma a ce a hana mutane gaba ɗaya ba zai yi ba ba zai yi ba kuma mun gani ai ba zai yi ba wa bihi yaqulu shaykh abdul aziz bin baz hafizahullah da wannan maganan ma wannan babban malamin ya ce ce kai ku kala mutanen nan kawai a haramin makka kawai sai dai a hakuri saboda abin ba zai yi ba kuma ma kamar yadda na gaya maka wasu yanzu ma fa suka musulunta aikin hajjin nan shine farkon wani abu da suka zo suka gani na abu kaga rana daya ce za a karantar da mutane ba zai yi ba hankali hankali za ta karantar da su su gane na karshe na arba'in shine qudumun nisa lil masjidi wa hunna ay wa mata su zo masallaci bayan sun yi kwalliya sun shafa duka ba a son wannan ko da a ce abin nan ne inda abin nan ba su zo saboda fitina ce zai sa hanya zai sa abin nan duk da wasu na magana su ce kamar wani malami da naga yayi magana iya cewa idan mace za a ɗauko ta ne ta zo misali a mota ta fito kuma akwai wurin da da ta fito cikin mata za ta shiga 'yan uwanta to wannan ba matsala amma ko nan akwai wata fitinan in tana zuwa da kwalliya sosai ta sa yaji mai tsada ko zane mai tsada ai sai ta ja wasu wata sai a kabar ta sallace ta kallon zanen tana tunanin yadda za a yi ta ma ta samu irin shi a a ta dan takaita ta yi takaitacce ba sai ta tsananta ba wa hada min al munkarati zahira wannan yana daga cikin abubuwan ki bayyanannu al-mushahada fi ramadan wa ghairihi wanda an gansu a cikin ramadan da wani ramadan duk suna yin haka والمرأة إنما أي قدمت للصلاة وعبادة للمولى أي قدمتك إنما شيء تازوني مصلاتي للصلاة تنتي صلى وعبادة المولى دبوتن الله تبارك وتعالى لا لإظهار الزينة والملابس ba تنون قليا وني تنون كايا تنون ne ta ما kaya ta nuna tana sa zannuwa masu ita ta sa zane mai tsada ita wannan ta samu sai ta je ta samu jabin shi sai kuma ta sha wahala sai an sa almakashi wai an yanke kasa saboda kada a gano ita ma na ta yi daidai da na hajiya wanci masallaci ba wurin nuna matsayi ba ne kowa bawan Allah ne ya zo a matsayinsa na bawan Allah kowace ta zo a matsayinta na baiwa Allah ba wurin nuna kwalliya ba ne ba wurin gasa ba ne balle abin nan ba wani lokaci za ga wasu makarantun akwai wata makaranta wata rana muna so mu sa abin da aka ce za mu sa ɗaliba aka ce to in makarantar gasa kuke so makaranta kaza in makarantar karatu kuke so makaranta kaza dan nan makarantar gasa suke yi tun daga zane har motocin da suke ake kawo su gasa suke a wurin kaga an kafa tsiya kuma gidan biki ko za ka in ta gaba mota sosai ta ce ba za ta je ba ita ana mata dariya ana ta mota suna tashi da kyar ko ko mota suna furur in za a tafi saboda haka ita ki zuwa makaranta kaga gasa aka je kenan ba karatu ba so da haka akwai makarantar ita wannan in gasa za ku yi ku sa matan kuri yi in ko karatu kuke so ku sa su makaranta kaza kaga bannan ta faru la sauƙaƙe wannan ba a zo masallaci don bayyana kwalliya ba ba a zo masallaci ba don yin ado wa rubbama nazara jalo kuma wannan ma zai iya yiwa wasu mazaje su gansu fa asimat sai ya zama ta yi zunubi wa naqasa laha thawabu bi amalika sai ya zama an rage mata lada ta dalilin wannan wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce ayyuma mra'a asabat bahuran duk matar da ta sa kayan ta turaren wuta irin wanda ake shanya kaya a kai din nan ta kamshi wala tashhadanna ma'ana al-isha al-akhir ko katta yadda ta zo sallar isha ta karfe tunda dare ya fara yi a ga zai yi wata da hankalin wani a nuna suna zuwa in babu fitina rawahu muslim وروى أحمد وأبو داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce la tamna'u ima Allah masajidallah kada ku hana bayan Allah mata zuwa masallaci idan suka ce za su je a basu su je masallaci su karatu su ji sallah in idi ne su ji in juma'a ne su ji in sauran abun da ne su je su karatu wal yakhrujna ta filafi amma in za su fita su fita ta filafi menene ta filafi ai ma'ana غير mutazayyinatin wala mutatayyibatin kada su yi kwalliya su samu kaya masu tsada su zuba sannan kuma su shashafa duka ko kuma kayansu duk kayansu da suke kwalliya da su akwai kamshi a ciki in turare ne akwai kamshi in hoda ne akwai kamshi in duk wannan in gazar ne wannan badan dangwali gwaban nan da suke sawa dukkan kowane akwai kamshi a ciki saboda haka kada su yi shi in za su tafi masallaci saboda sanna ya fito ko hmm. shine ake so a gansu tafilatin kenan tafilatin an ce tafilat ai ghairu mutazayyinatin wala mutatayyibatin kada shi kwalliya su sanya kaya masu kyau ko su sa turaruka to ina ganin nan za mu tsaya insha Allah tabaraka wa ta'ala sati mai zuwa za mu magana a fatsa'un fi du'a kurakurai wajen addu'a a addu'a ba muna kurakurai to su za a gyara bayan an gama sallah sai addu'a to addu'a cikin abin da jinsu sojoji na sun kasa gano misali an jirgin da gaba da hadda sojojin haure aka tura hadda sojoji na hannu waje an dana waje duka hata kai da zan wani sabon mai zai nan ba wani zai da kai na da سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحمة الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وكسر قلوبنا ونكر ضمائرنا وحدد أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وبنا عمل أهل الجنة بنا وتوفنا عن كرار عنا واحشرنا في ذمة نبينا تحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة حميئة مريئة حقيقة لا نجمع بعدها أبدا يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين